idan ka shigo sai ka zaɓi extension da kake so ni bybit nake so to sai yi selecting sai yi a habit sai ka je bybit ka kopo wannan naka UI dinka ka shigo bybit sai ka taɓa nan ka ui din naka nan wannan namba guda goma sha takwas namba takwas ɗin na kasan sunanka sai ka yi copy sai ka dawo ka zo nan ka yi pasting sai ka koma ka zo nan asset sai ka taɓa deposit deposit crypto sai kai sakin x yawa in kai sakin x gashi nan gashi nan x empire so sai ka selecting tone sai ka copy wallet address kazo zo nan ka yi pasting sai ka koma ka kafo memon gashi nan numbers din nan sai shi ma kazo kai ka yi pasting anan sai ka dana save and choose din nan shikenan sai mu jira ranar da za a yi listing don yi listing zai shigo bybit naka automatically Allah samu ga mai kyau